Sashen Hausa na Telesali kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a yau muna ranar tara ga watan Fabrairu shekarar miliyadiya ta 2024 da ta daidai da ranar 28 ga watan Rajab a hal yanzu muna cikin daren Asabar 29 ga wannan wata. hijira tana da shekaru 1445 masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai musoma da ministan kasa ministan da ke kula da sha'anin tsaron kasa general salifu modi wanda ya kai wata ziyara a ranar yau dinnan a sansanin jandarmomi da kenan wato babban birnin yamai a wannan barikin jandarmomin general salifu modi ya samu kyakkyawan tarbe daga babban kwamandan jandarmomi na kasa cewa da colonel major abdullahi karimu bayan haka suka gudanar da ziyarce-ziyarce ziyarar da ta kai su daga farko a cibiyar da ake koyar da mata da kuma ɗiyan jandarmomin da suka rasa rayukansu a fagen daga ana horar da su ne ayyukan hannu iri-iri kama daga ɗinki girki da dai sauransu sannan tawagar ta wuce zuwa gidan likita na jandarmomi inda ministan ya samu cikakkun bayanai akan halin da ake gudanar da aiki na kula da koshin lahiyar momin da matansu da kuma 'ya'yansu sannan tawagar ta wuce a sansanin jandarmomin nan da aka girka a shekara ta biyar wanda aka rataya ma nauyin kokarin kwantar da manya-manyan tarzoma da kuma yaƙi da fashi da makami da sauransu daga bisani tawagar ta ziyarci wato bataliyar jandarmomin nan da ke zagaye na sintiri saboda tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasar nan sannan kuma suka isa a wurin da ake horar da zandarmomi aikin zandarma hasalima na guje-guje motsa jiki halba bindiga da sauransu sannan kuma suka je a makaranta ta zandarmomi inda ake koyar da su darussa daban-daban daga ƙarshe ministan kasa ministan da ke kula da sha'anin tsaron kasa da sunan shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ya yi sahihiyar godiya game da irin yadda ya ga ayyukan suke gudana yadda ake bukata sannan kuma ya yi fatan za a ci gaba da ƙara kimtsawa da kuma ƙara ƙoƙari domin a samu a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan ta hanyar horar da ƙwararrun jandarmomi waɗanda za su taka rawar gani sosai a cikin wannan aiki. a ci gaba da labarin mu sanar da kucewa ana ci gaba da karban gudumoyi daban-daban daga hannuwan 'yan ƙasa kamfanoni na ƙasa da dai sauransu a safiyar yau din nan ma shugabar gidauniyar nan da aka girka ta ceton ƙasa ta karbi wato gudunmuwa da dama daga hannun jama'a kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana irin gudumawar da suka kawo da kuma fatansu na alheri ga kasa. mu dai an garin tibobiri ne komin rural ta muku eh, jihar doso to muka kawo gudunmanmu ga tarbace da ake yi a sunan kasa eh, na jika 325 ansar din islamic mun zo na mun ba da taimako eh, abinda sojawa muna so duniya kap kwana lahiya mutashi tashi lahiya da sunan ma'aikata duka na inspection d'enseignement préscolaire et primaire Niamey 11 mun kawo gudunmuwanmu na uh, sauvegarde de la patrie jika 868 da rabi da 85 da 45 kungiya wadda ke kula da maganuka kungiya ce wadda kullum tana sa hannu ta ci gaban lahiya 'yan uwa da amina arziki da mun ka je an ka ce za a ba da taimako kowa ya ba da taimako mun ka ce to mu ba a bar mu baya dole mu sa hannu kiyan aljihu mu ka taimakon mu da gudunmuwan mu da wa'anga ma'ikwanta da agaban mu saboda a ceto kowa da kowa mun ka ka kuɗi na wajen miliyan guda mun ka ce ceto wa'anga zancen ƙasa da ake hodi sai 'yan ƙasa bai kamata ɗan kasa ka koma baya ya kamata ka shiga gaba saboda yau garin ga shi an namu gurin mu shine garin ga ba mu da wani gari ba mu da wata kasa in ba ga gari ba kenan in ya ɓace mu ne in ya gyaru mu ne kenan ba mu hata ya ɓace abinda muke hata wa'anga da a gaban mu Allah ya taimaka musu Allah kama musu Allah sa guri na alheri mu cika shi masallaci ne na roka zama dozem laterit mhm. eh jika hamsin ne sun ka ce a kawo nasu gudunmuwa ya saka da alheri wannan abin nan gudunmuwan nan da wannan ekol din ta kawo eh, saboda eh, yaran eh, ɗiyan sojoji waɗanda allah ya ma ubannansu cikawa to shine ita ma sai ta kawo nata gudunmuwa daidai matsayi wanda take iyawa to saboda haka mu ma mun ka kayo su mun ka zo mutanya su murna saboda al'amari na kowa ne mm-hmm. oh, kuma muna yi godiya muna yi sojoji godiya allah ya sa albarka ƙungiyoyin 'yan eh, boko duka na ƙasar niger shi ya samu a cikin grup mu na wazaf tsohin magabatan wannan sandika na usn mun ga ya rana ce da ya kamata ta dace mu kawo ta mu muwa ta misali 282 dala 20 mun ce a sa wannan ta fond de solidarite da yake zancen 'yan ƙasa ne kowa ya kawo nashi guduma ta hanyar da yake ganin ta ta dacewa dangance da abin da ya shafi labasanni shine zancen ƙasa muna cike da farin ciki da shugaban hukumar cnsp suka nemi a dafa musu saboda ƙasa ta ci gaba gurbin haɗin kan kurfai muka haɗa dala goma dala ashirin sai da muka samu tsaba kuɗi miliyan guda da jika ɗari biyu muka kawo taimako ƙarƙashin gurub ɗin haɗin kan kurfai na filingi saboda mu taimaka mu kanmu da kanmu shine taimaka mu gwamnati taimaka mu kai ne Allah ya sa ƙasar mu ta ci gaba Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya hukumar mu ta mulkin soja duk kulle kullen sharrin da masu sharri suke kulla mata ya koma kansu salam kawo namu contribution bisa taimakon da ake bada kowa ke kawowa kuma mun kawo namu gudunmuwa eh, masu aiki na farmasi da central pharmaceutic don ka Allah ya saka da alheri kuma Allah ya tsare mu na kasan mu kuma Allah ya bar mu tare muna godiya kwarai jika 170 ne muka kawo don kuma yanzu ne muka haka kuma insha Allah gaba kuma na ƙara kawo Yau tara ga watan Fabrairu shekara na bin shekara yau shekaru 33 kenan da abukuwar al'amarin nan na ranar tara ga watan Fabrairu inda a lokacin da 'yan makaranta suka fito domin neman haƙoƙinsu aka samu wata arangama da su da jami'an tsaro har aka samu rasuwar wato 'yan makaranta daga ciki. A kowace ranar tara ga watan Fabrairu 'yan makaranta suka hito domin tuni da wannan ranar. Haka zalika a wannan shekara ta bana sun fito da fifi kamar yadda kuke gani kuma sun fitar da sanarwa mai kamar haka. Eh, to ni sunana abdulaziz hussein idrisa ni ne shugaban yan na ena ena shine école nationale d'administration na niger donc wanda an yamai donc ah, mun hito ne don saboda mu nuna ma gwamnati duk wani shekara muna hitowa dai an ce na fevrier ne muna hitowa tun da 90 an kashe abokanmu don saboda sun yi marsh suna neman hakinsu to shine muka ce to yanzu mu zo mu hito tun da gwamnatin yanzu dai muna da confiance da shi mun yarda su muna mun ce to kenan su tana yawa bana ga mu samu justice eh, sai ça a da ne justice par rapport à ce qui s'était passé l'année 90 shi shine muka ce mu hito mu yi abanga e eh, shi ya do mu yanzu eh, muna tare da 11 a sai mu an gaban 11 da 11 duka muna tare daga nata bangare kungiyar nan ta wato masu fama da nakasa ta rashin gani makahi kenan sun gudanar da wani aiki na wakai aiki na tawahi a ranar yau dinnan inda suka kira abokansu da su zo su ba da jini taimako ga asibitin babban birnin yamai abokan aikinmu da suka halarci wannan biki na ba da wannan jini kyauta sun yi kokarin hira da wasu daga cikin waɗanda suka zo ba da jinin ga kuma irin abin da suke furtawa wannan karo ne na biyu da kawo kungiyar nan zuwa yanzu da aka zo muka zo muka yi wanga ba da jini tallafi saboda a halin da kasar mu take ciki yau tana buƙatar kowane irin tallafi ba don komai muke kawo tele ba a cikin harkoki saboda muna so mutane su gane ba da jini ba wani abu ne na damuwa kuma duk wani abu da za ka yi a rayuwa sai da lahiya in yau kana da ka tuna wani beda wannan ba da jini yana taimaka ma mutane da dama akwai wanda suna da kokari su bada akwai wanda suna so su bada kira gare mu gare su su yi kokari su bada ba wani abu ba ne yau in ka taimaki wani baka san ba inda Allah zai taimake ka abin da kake dan Allah baka san inda ladanka zai tsaya ba bayan wannan zan yi kira ga matasa mu ne manyan gobe kuma yau gare ka gobe ga ɗan uwanka duk abin da za mu yi abin da zai amfane mu ya amfani kasar mu kamar yadda kuka sani a ranar jiya ne aka gudanar da shagulgullan bikin nan na ranar muryar uwa da ake kira vuadun mer a turance an samu halartar magabata da kuma ɗimbin jama'a waɗanda suka zo domin martaba uwa a matsayinta na makarantar farko gada kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na nana zainabu amadu Daga cikin fafutukar da ake na saka mata a cikin hali nagari domin neman na kansu da kansu shine makasudin horarsu da waɗannan mata ko mu ce yaran mata su guda talatin na unguwar gi. Sana'ar sarrafa madara ne domin su yi dogaro da kansu tada daga yin cikuwa ga su ko kuma yawur. Wannan kin kuwa a nazarin da kungiyar ONG Lawuwa Dunmayar yi kai ta yi tare da ban hannun ofishin jakadancin ƙasar amurka a niger fauziya na daga cikin waɗanda suka samu wannan horo ta yi godiya haka zalika ma ma'aifiyarta ta yi godiya game da irin wannan horo da suka samu da ajiyarmu labuwa duniyar da ta taimaka mana muna zaune muna da ɗiya muna da uwaye muna zaune ba mu da sana'a mai yanzu alhamdulillah mun samu sana'a yi kuma muna so manyanmu da suka zo su dawa muna su saka muna hannu mu samu mu ci gaba yadda muke yi yanzu cikin niger muna so kaɗan-kaɗan muka hal ƙasashe da dama kenan da haka nan mu za su bar yawo ga titi shaye-shaye sata da ma sauransu almajiranci akwai ciwo cikin ƙasashe da dama ko ina an ka gani ka ce wannan ɗan nijar ne yana bara yau in uwaye muna zamto muna da sana'a kenan muna taimakawa kuma duka iya muna fatan su zamuto duka namu ne ong vladimir ina muku godiya kwarai kwarai dan mi dan aikin gada ta kawo da tallafa ma yaran mun gada ke gida zamani aikin gada ta basu da yin zaman gidan nan ma iyansu ma kadai alhamdulillah a lokacin da yake jawabi magajin garin da'irar komin ta biyu ya jinjinawa wannan kungiya ta labuwa mayar yi makai wacce ke faɗuka tashin ganin gyaran tarbiyyar yara koyarwa iyayen yara wato sana'a domin dogaro da kansu daga nata waje wakiliyar jakadar ƙasar amurka a niger ta faɗi cewa lalle wannan na daga cikin irin aikin da suka sa gaba a niger domin kawo gudunmuwarsu a tahiyar ci gaban mata da yara ƙanana a Nijar ɗin. To ko me yasa wannan ƙungiya ta Labuwa Dunmer ta zaɓi unguwar Kwaratagi? Madange Fatimatu lawali wadda take ita ce fondatris ta wannan ƙungiya ta Labuwa Dunmer ta yi mana ƙarin bayani. Unguwar Kwaratagi a cikin Yamai kowa ya san tana bukata. shine cikin tahiyanmu na Vladimir e, eh, gyara ma yara tarbiyya muka ce wani irin kokari muke iya yi tare da wannan bayan allah kuma kamar da muka gaya musu wannan ɗaya ne cikin ɗari kaɗan ne muka ɗauka saboda somi ne muka yi duk inda gurinmu yake mu gyara tarbiyya mun ce a cikin kwara ta gima iya daga cikin abin da za mu yi insha Allah sai yaran ga da muka isko cikin titi za mu yi godiya ga mai gari na kwada gi wanda shi ya amshe mu da hannu biyu a cikin wannan tahiyar shi da kanshi kuma sun mana alkawalin za mu yi tahiya tare har mu tarbato yara abin da nake kara so in faɗi shine a kaɗan wanga yara da muke aiki suke zuwa ganin iyayensu za ka ga yaro shekara takwas tara ya zo lokacin da yara suke tahiya lakwal muka tambaye su mu yasa yaran ga busa zuwa lakwal yara busa zuwa lakwal saboda kaɗai tafkar ra'ayuwa takardar aihuwa mu muna da mata talatin da muka ɗauka muna aiki da su muka ce su kawo nasu a nan take awa biyu bata huce ba sai da muka yi rejistiran yara 101 wanda sun kai lakwal ba a yi inskirir kinsu ba wannan kira da nake ga gwamnati ne da su san irin halin da al'umma suke ciki saboda in ba a zo ba ba a sani daga bisani mahalarta taron da tawagar da ta zo gurin taron nan sun ziyarci garken da aka ɗarme awaki su 45 wanda ƙungiyar ta don mayar ta turke su don ganin cewa an samu nonon da za a ringa sarrafa domin yin cuku sannan ita dai wannan tawaga ƙarƙashin jagorancin mayar na komin ta biyu da takwarorin shi da ya gayyato na unguwanni sun shiga lungu da saƙo inda ake koya wannan cuku daga bisani an kammala taron daga hoto na barin tarihi a ranar yau dinnan malamai a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyinsu da ke nan babban birnin yamai sun yi wata fitowa domin gudanar da aikin shara da kuma tsabtace gari hasalima a yankin unguwar yantala wasu daga cikin malaman sun bayyana muna dalilin da yasa suka so mu wannan aiki da kuma gurinsu a nan gaba wato wannan taro shine na lansuman na shara a cikin cikin niyame gaba daya wato kun san mun zaɓi cewa tun daga vansi juwe ke za mu yi sabo tahiya da mun yi magana sai mu ce zancen ƙasa ne to shi zancen ƙasan nan yana kumshe da abubuwa da yawa yana kumshe da sai mun tashi mun yi aiki da kanmu wani aiki ne muka zaɓa wanda ya kamata a fara shine na tsaftace gari don saboda tsaftan nan tana daga cikin addinin mu tana daga cikin mu don saboda shine don yau waɗannan kungiyoyi suka yarda suka zo suka ce don za su yi lansuman din waɗannan activity kin na share-share kuma daga baya za su yi tsari su gani yadda za su bi anguwa-anguwa yadda za a tara mutane a kwata mutane mahimmancin shara ba sai wani ya zo daga wani wuri ya zo ya kama mana mun yi shara ba lalle lalle gari ya girma kwari don akwai wurare waɗanda wurare ne kaman a ce lieu public kamar nan waɗannan wurare kan bisa gudron don dole sai an samu wanda za su yi wannan sharan amma mu kuma jama'a talakawa 'yan gari ya kamata kowa ya share bakin gidan shi ya share cikin gidan shi ya share wajen sana'ar shi ya share wajen addinin shi mu share makabartun mu in an kai haka nan kowa ya share anguwar shi don sai gari yayi kyau kowa ya share garin shi sai kasa ta yi kyau kuma insha Allah wato tsafta tana daga cikin abin da ke kara mana lahiya dangance da kiran da kungiyoyin addinin musulunci na ƙasa baki ɗaya suka yi a ranar shekaran jiya na musulmi su fito su ci gaba da kunuti da kuma addu'o'i daban-daban saboda allah maɗaukakin sarki ya shige ma nijar gaba ya tsaya mata akan dukkanin wani ɗan ta'adda na cikin gida da kuma na ƙetare to dangance da haka ne a ranar yau dinnan juma'a a masallatayen juma'a da ke nan babban birnin yamai da ma waɗansu da ke cikin sassa daban-daban na ƙasar nan an gudanar da saloli na kunuti daban-daban kamar yadda za ku ji karin bayani akan kunutin da aka yi a nan babban birnin yamai hasali ma a can hilin daga na eskadiri da kuma can unguwar yantala wannan lajana tun lokacin da aka yi wannan juyin mulki muna tsaye a gudanar da ayyuka a wannan guri mai albarka shine yana daga ciki wa'azuka da hutubobi da addu'o'i da kuno da jan hankalin al'umma a kan makircin yahuda da nasaru kiran da muka yi ma mutane a yau don dai mu sake jan hankalin mutane cewa hoda ko yakin da muke da yahuda da nasaru bai kare ba kusan ma yanzu ma ne lamarin yake sabili da mun san da cewa hoda da yahuda da nasaru ba karewa take ba kenan ba don. nasaru ko mu ce faransa sun hita cikin kasan mu yi tsammanin komi ya kare ba yanzu ne ma hudar take kenan mun zo ne wannan guri don mu ja hankalin al'umma mu yi kokari musamman limammai eh, salloli guda biyar su jaddada kunut a cigaba da yi har mu samu cin nasara Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mu da taimakonsa musamman wanga lokaci da Niger da Burkina da Mali da suka yi ta karkashin yawo wannan abu yanzu ya kai mu Sidiyawo ya yi masa zahi za mu ca sosai fiye da da muke tsammani muna mun fita suna nuna kamar ba mu fita ba kaga ko kenan faɗa ba ta kare ba yanzu ma ne domin wanda ke neman ka da wani dan kwabai ya samu to kenan ko kai ma sai ka shirya ka yi shiri na gaske shi yasa muka kira al'umma mu ja musu hankali musamman yakin da suke muna na kwakwalen mu su bata muna hankula na bangaren al'ada da addinin mu da sauran lamurkan mu na duniya kiran insha Allah za mu ci gaba da kiran jama'a sai dai abin da muke jan hankalin mutane duk lokacin da muka yi kiran jama'a su ba da haɗin kai su zo labusan nino an ka ce sai 'yan ƙasa kuwa kenan duk lokacin da aka ce ku zo 'yan ƙasa ku hito yara da manya da za kowa hito ya ba da nashi gudunmawa mutum da muke na taimakon ƙasa ne muna so allah ya ceci rayuwarmu ga baki ɗayanmu mu samu mu ci gaba allah ya kare mu da abin da ya karhinmu a kullum saboda shi malumanmu sun ce akwai azumi da za a yi lekens febrai insha Allah ana so duka musulmi ya tashi da shi ya zo akwai budin baki nan da za a yi mali burkina niger za a haɗu insha Allah za a yi budin baki nan ga za a yi addu'a Allah ya kare mu da shirin ta Allah ya kare mu da shirin masu eh, Allah ya ba mu kariya tashi hakika wadda ta hita kowa shi muke wata a kullum da fata Allah madaukin sarki zai karbi waɗannan addu'o'i ga baki ɗaya tabbatar ma kasar mu Nijar zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da wadata a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu baro arzika na nan tahe domin karanto muku da waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki ga baki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri a nan nake fata alheri da ku assalamu alaikum thank you